هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رباء 27 ga watan رمضان hijira ta 1441 daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratun nur za mu tashi daga aya ta 19 a yau insha Allah wannan karatu yana dauke da bayani akan matsayin yada alfasha a tsakanin muminai matsayin yada alfasha a tsakanin muminai الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا lallai waɗanda suke son alfasha ta yadu ta shi alfahishatu masu sha'awar su ga alfasha ta yadu a tsakanin muminai lahum azabun alimun suna da wata azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah tun daga duniya da kuma lahira wallahu ya'lamu Allah shi ne yake sanin hakikanin gaskiya wa antum alamu na ku ba ku sani wannan ayar tana cikin ayoyi da suke da ban tsoro dangane da aiki na laifi saboda alkawarin Allah ne wato kamar yadda ya zo cikin tafsirin Mustafa al-Adawi yana cewa fa bi mujarradi hubbika al-fadihata li ikhwanika yanabuka al-azab wato abinda Allah ke magana a kansa cikin wannan aya da zaran kayi sha'awar da zaran kayi sha'awar wani mumini abin kunya ya same shi wannan tunanin kawai ka yi sha'awar a ce wata musiba ta samu wani mumini musulmi kana sha'awar haka da zaran ka wannan sha'awar allah ya maka alkawari sai ya maka azaba daga duniya so ayar tana da ban tsoro kwarai in ka lura da ayar abinda allah ya faɗa a fili ne allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu masu so ko waɗanda ke son alfasha ta yadu na amanu suna sha'awar su ga musiba ta auka ga musulmi idan aka ce bala'i ya samu sai su rika murna kuma musulmi ne ba mamaki ma suna kokarin yada ta amma dai abinda Allah ke magana akai shine son ma alfashan ta aukun idan ka so musiba ta auka ma dan uwa musulmi to Allah ya maka alƙawari daga duniya sai ka samu azaba kafin a je lahira lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da wata azaba mai raɗaɗi tun daga duniya har zuwa lahira Kada ya nuna azabar wuri biyu za a yi don haka mumini yana da wata gata ta musamman a wajen Allah wato kakan so mumini don son Allah ko da ranka bai son shi kai kokari ka cire kiyayyar daga zuciyarka saboda akwai son Allah a zuciyar shi idan har kai fatan musiba ta auka masa to ga alkawarin Allah Allah shi kare mu me yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim walaula alaikum in ba dan rahmar da Allah ya muku ba wa rahmatuhu in ba dan falalar da Allah ya muku da kuma rahmarsa ba wato ku kanku da ku kai labari ba wato abin da ya yasa duniya ta zauna lafiya Allah ya kyale mu wannan zai yi laifi Allah ya kyale shi wancan ya laifi Allah ya kyale shi shine wa anna Allah ra'ufun Allah mai tausayi ne rahimun Allah mai jin kai ne wato in ba dan hakan ba in kana ganin kamar wato kai kanka ka tsira Allah ya ce ba haka bane ya kyale ka ne kawai saboda tausayin ka da kuma jin kai shi yasa duniyar ta tabbata har zuwa yau to malamai suna magana akan yaduwar alfasha ga muminai shine abin da ayar na take magana a kai wanda ya zo ne cikin labarin Aisha Allah ya kara mata yarda wato jifanta da aka yi da kalmar zina aka dinga yaya ta labari a cikin Madina wato a kan dalilin Aisha Allah ya saukar da wannan ka'ida duk waɗanda suke son yaduwar alfasha a tsakanin muminai to Allah ya musu alkawarin azaba daga duniya zuwa lahira yaduwar alfasha a tsakanin muminai tana zuwa ta hanyoyi guda uku wajibi ne mu kiyaye su yaya alfasha take yaduwa a tsakanin muminai tana zuwa ta hanyoyi guda uku na farko yada alfashan ta hanyar labari shi ne ka bada labarin wani abu mara kyau da wani ya faru da wani kamar yadda ya faru da Aisha kenan kuma alhali abin ma bai tabbata ba isha'atu fahishatil gairi wannan na farko kenan ka yada alfashan da ya auku ga wani ta wannan hanya idan har mutum ya bi wannan hanya to yana samun wannan alkawari na azabar Allah daga duniya zuwa lahira wato wannan kuwa shine abin da malamai suka ce ya da alfasha ta labari tana zuwa ne ta hanyoyi guda biyu ta hanyar gulma da annamimanci idan ka ji an ce ana labarin wani abu mara kyau ya auku ga wani ai gulmasa ake ko kuma annamimanci dan baya wuce haka ɗayan biyun nan kuwa haramun ne bi ijma'il musulmi duk malaman suna sun yi yarda cewa gulma ta mumini haramun ce annamimanci na mumini haramun ne taharimuhu ma bi ijma'il umma wanda in ka dubi kitabul azkar na al-imam an-nawawi shafin 289 zaka gani haka nan littafin ibnu hazmi maratibul ijma' shafin 158 ibnu hazmi yace ittafaqu ala tahrimil ghibati wan namima duk malaman sunna sun yi ittifaki akan gulma da annamimanci haramun ne haka ma ya zo cikin al'adabul shari'a yana farkon mujallar na yana shafi na biyar mujallar na farko wato hanyar gulma da hanyar annamimanci waɗannan hanyoyi ta nan ake samun yaduwar alfasha na farko wato shi ne yada alfashar wani yana tabbata ne ta hanyar gulma da annamimanci za ka ce abu ɗaya ne la ba shakka gulma daban da annamimanci wanda malamai sun yi ƙoƙarin bambantawa kamar ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar na goma shafin ɗari hudu da saba'in da biyar ya ce bai na huma umuman wa anna bai na huma umuman wa khususan wa jihiyar wa zalika li annal namima naqlu hali shaksi li ghayrihi ala jihati al-ifsadi abinda ya bambanta an namimanci da gulma annamimanci shine za a dauki labarin wani a kai ma wani dan a bata wancan to wannan shine annamimanci dan a bata shi kaga kenan min jihatul ifadi sawa'un kana bi ilmihi aw bi ghairi ya sani ko bai sani ba an ɗauki labarinsa an kai ma wani dan a bata shi wannan shine annamimanci gulma fa zikruhu fi gibatihi bima la yurdihi in dai ka ba da labari mara kyau a bayan mutum to kai gulmarsa ko da babu nufin ka bata shi tana yi labari kawai ka bayar ba da nufin batanci gare shi ba wato abin da ya bambanta an namimanci da gulma inji ibn hajar imtazatin namima bi qasdil ifsadi an namimanci an yi ta ne da nufin a ɓaci mutum wala yushtaratu zalika fil ghaiba amma in aka ce gulma fa ba sharadi ne sai an samu niyyar batanci tare da kai da idan ka dauki wannan zaka gane abinda aka yi ma Aisha Allah ya kara mata yarda an namimanci ne wato ta ɗauki labari a dinga yadawa kuma labarin ba gaskiya ba dan a ɓata ta me yasa saboda matar manzon Allah ce idan an bata ta an bata manzon Allah kaji hikimar saboda haka ba gulma bace kawai annabiwanci don haka yasa wato da gulma da annabiwanci bala'i ne duk mutumin da yake yin su Allah ya yi alkawari daga duniya sai ya saukar mar da musiba saboda kana yi da nufin ka bata mutum shine abin da Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha ya yi alkawari lahum azabun alimun al'azabul alimu duniyawi almutawa'adu bihi fil aya wace azaba ce Allah ya alkawari zai yi wa mutum saboda yana sha'awar alfasha ta yadu a tsakanin musulmai kana sha'awar musiba ta auka ma wani sai Allah ya ce sai ya maka azaba wace azaba ce akwai bayanin Abdullahi bin Abbas sahabin manzo wanda ika dubi tafsirin al-Imam al-Alusi ya kawo shi Abdullahi bin Abbas ya ce mimma yusibuhu min albalaya haka kawai mutum zai ga bala'i ya saukar mishi kashalali kamar sa guda ya mace ko kuma ya samu makanta ko wani abu babu sababi na ciwo haka kudu zaka ga musiba tana ta auka wa mutum amma haka saboda wata larura amma zaka gane kai kanka zaka gane akwai wani abin da kai ma Allah musiba ta zo nan ka tare ta koma ta cin ka tare to dalilin gulma wanda a yanzu laifukan sun mana yawa saboda haka ba ma gane ma ta ina ne musiba ta zo saboda zunubin ya yi yawa amma babu shakka alkawarin Allah ne duk mutumin da yake gulma ya mai da ita sana'ar shi da annamimanci da nufin ya bata musulmai ya dinga shigar da fasadi tsakani ka sa ido gare shi rayuwarsa ba za ta yi albarka ba ko ni dadewa saboda haka yasa duk mutumin da ya zama kiyayya ce ke zuciyarsa da nufin ya ɓaci addinin musulunci ka duba rayuwarsa ka gani ba za ta yi albarka ba wato babban misali da za ka ɗauka shi ne aisha ita kanta allah ya kara mata yarda wanda a dalilinta ne allah ya saukar da wannan ka'ida duk mutumin da ke sha'awar fasadi ga musulmai to allah ya alkawari sai ya mar azaba a duniya ka lura da duk makiyinta baya ci gaba a rayuwarsa saboda haka yasa aqida mai tabbata ita ce aqida sunna saboda ai in kana nufin fasadi ka batanci ga addinin musulunci to Allah shi ya turo kaga ba zai kyale ka ba to Allah ya faɗa sannan an samu hadisai na manzon Allah don samu hadisai kamar mutum bakwai na sahabban annabi waɗanda suka tabbatar da wannan hadisi da farko akwai abubakar zatar aslami ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba musamman akan annamimai da magulmata ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu wanda Allah ya ce masahabbai ya ku taron waɗanda sun yi imani da harsunansu amma zukatansu imani bai shiga ba wato wanda kamar tsawatarwa ne ba duk sahabbai ba ne hudu ba ce yake ana magana ne akan magulmaci maza Allah ya ce la tagtabul muslimina kada ku yarda ku yi gulmar musulmai wala tattabi'u auratihim kuma kar ku rika leken asirin su saboda akwai wanda zai rika jin sawunka ina ne kai tuntube sai ya daga ya yada saboda ya bata ka musamman a zamanin Allah Allah ake yi ma a ji inda ka faɗi ko kai kuskure wannan kuskuren shi ake nema ba gaskiyarka ba inda za ka faɗi gaskiya dubu ba a damu da ita ba ana neman ina kai kuskure ɗaya wannan kuskuren shi za a kama sai a yada mu duniya a ce kai mutumin banza ne haka annabi ya faɗa sai da yake ya ku waɗanda imanin yana kan harsunan su ne bai shiga zuciya ba in ji manzon Allah ji kar ku yadda ku rika gulman musulmai kuma kar ku rika bin al'auran musulmai da nufin ku samu inda suke da kuskure saboda ku yi faɗa da su sai manzo Allah ya ce fa innahu man a awratul muslimin ka'idar ita ce duk mutumin da ya ce zai rika leka al'auran musulmai don ya kada su yatba'i Allahu awratahu shi kuma Allah zai bi al'aurarsa yanda kai haka za a ma shine manzo Allah ya ce wa man yattabi wa man yatba'i wanda ko Allah ya bi asirinsa yasbahu to fa Allah sai ya kunyata shi manzo Allah ya ce wa huwa fi baitihi yana cikin gidansa zai ga abin kunya ba ma sai an fita waje ba kaga takayyar kenan da Allah zai hadisin Abu Bakar al-Aslami yana sunan Tirmidhi yana kitabul birr wa sala babu ma ja'a fi ta'zimil mu'min musamman Imam Tirmidhi yayi babi akan wannan babi yana magana akan a daraja mu'mini a girmama shi akwai hadari idan an wulakanta shi wulakanta mu'mini yana da hadari Allah shi kare mutum na biyu Abdullah bin Umar abdullahi bin umar yace sa idan rasulullahi al akwai ranar da manzon Allah ya hau kan mimbari fa na dafi sautin rafi'in manzon Allah ya daga murya yayi kira yace ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ina waɗanda suka musulunta da harshe walam yufdil iman ila qalbihi amma imanin bai isa ga zuciyar shi ba manzo Allah yace la tu'zul muslimina kar ku yadda ku rika cutar da musulmai wala tu'ayyiruhum kada ku rika kushe musu wala tattabi'u auratihim kada ku rika leke asirinsu lekan asirinsu fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim maza Allah yace dan ku wanda ke kokarin ya leke asirin mumini musulmi dan uwansa tatabba'a Allahu auratahu to fa Allah sai ya bi nashi al'aura wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu don mutumin da Allah ya bi al'aurarsa to zai kunya tashi wa fi jawfi rahlihi ko da a gidansa ko da a masaukin sa to ko da bako ne to inda ma ka saukar sai Allah ya kunyata ka hadisi Abdullah bin Umar yana sunan Abi Dawud babu nahyi an tajassus akan haka ma yayi babi akan leken asirin musulmi haramun ne kisa aikin tsaro yake da hadari leken asirin musulmi haramun ne duk wanda ya mai da shi ɗabi'arsa to Allah sai ya kunyata shi wanda yana kitabul adab mutum na uku shine Abdullah bin Abbas hadisin sa yana al-mu'jam al-awsat na imam at-tabarani abdullah ibn abbas kama rasulullah wata rana manzon Allah ya mike ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ma'ashara man amana bi ya ku taron waɗanda sun yi imani da harsunansu walam yukhlisil imana ila qalbihi amma bai isar da imanin zuwa ga zuciyarsa ba manzon Allah Abdullah ibn Abbas yace yanda ya daga murya ba yanda annabi ya saba daga murya bane hatta asma al'awatika fi hudurihinna matan aure suna ɗakunansu sai da suka ji sautin annabi a garin madina saboda yadda ya ɗaga muryarsa sannan manzo Allah ya ce la tu'zul muslimina kar ku ya ku rika cutar da musulmai wala tattabi'u awratihim kada ku rika leƙen al'aurarsu fa innahu man yattabi awrata akhihi saboda duk wanda ke kokarin bin al'aurar dan uwansa yattabi Allahu awratahu to Allah zai bi nashi al'auran hatta ya a laifi fi batni baitihi sai Allah ya keta al'aurarsa a cikin gidansa mutum na hudu shine Anas bin Malik shi ma ya bada labarin haka irin na Abdullah bin Abbas kharaja yawman akwai ranar da manzon Allah ya fito daga gida fanada bi sautin asma al-awatika fil huduri Anas ce manzon Allah ya daga murya sai da amare suka ji muryar manzon Allah suna gidajensu saboda ita amarya a zamanin Annabi idan aka yi idan aka yi aure ɗakin da ake aji amarya ana suturta shi ainihin fiye da ɗakin uwar gida saboda kunyar amarya amma hatta amarya da suka ji muryar manzon Allah ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yuslim bi qalbihi ya ku tare waɗanda sun yi imani da harsunansu amma ba su musulunta da zukatansu ba ala ku sani la tu'zul mu'minina wa la tagtabu wa la tagtabuhum kada ku cutar da mu'mine kada ku yi gulmar su wala tattabu wala tattabu awratihim kada ku bi al'aurasu fa innahu man tatabba awrata akhihi almuslim tatabba Allahu awratahu dan duk mutumin da ke kokarin ya leke al'auran dan uwansa musulmi to fa Allah sai ya bi shi al'aura din wa man yattabi Allahu awratahu fa bahahu fi baiti duk wanda ya bi al'aurarsa to sai Allah ya kunya tashi a gidansa kaga mutum hudu mutum na biyar Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda faraja alaina rasulullah jabir ya ce wata rana manzon Allah ya fito gare mu ba ta yau min nada bi sautin asma al-awatika fi khudurihi fi khuduriha sai da manzon Allah ya daga murya muryarsa ta isa ga amare a dakunan su ya ma'shar man aslama bi lisanihi wa lam yaqlusu al-iman ila qalbihi la tarmu al-muslimin kaji la tarmu hadisin jabir kar ku rika kage shine karya kuna jifan musulmai ku yi karya a kirkiro abu wanda bai tabbata ba a jihi musulmi wannan ya ma fi kama a zamanin da muke ciki a yau saboda ko waɗanda aikin su kenan bare ga intanet za a shirya a tsara yadda sai an ɓata mutum yanzu Allah ya ce wala a auratihim kar ku yadda ya zama ɗabi'ar ku shine kokarin tona asirin mumini fa ba a tataba a afihi wanda duk ya mai da wannan ta zama ta tatabba Allahu awratahu hoto fa Allah sai ya bi nashi al'aura fa yafdahuhu fi jawfi wajhihi Allah zai kunya tashi a gidansa mutum na shida hadisin sa yana musnad al-imam Ahmad da sunan Abi Dawud shine Sauban maula Rasulillah a hadisin sa manzon Allah yace la tu'zu ibadallah kar ku yadda ku rika cutar da bayin Allah wala tu'ayyiruhum kar ku rika kushe musu wala taqlubu awratihim kar ku zama dabi'ar ku ita ce neman sanin sirri al'auran musulmi fa innahu man talaba awrata akhihi almuslim duk wanda ya mai da wannan dabi'arsa yana kokarin ya tona asirin dan uwa musulmi talaba Allahu hutu to Allah zai nemi nashi al'aura hatta yafdahu hatta yafdahu har sai Allah ya kunyata shi fi yan gidansa mutum na bakwai shine albara'u bin azib da hadisin sa yana yana littafin al-imam abu ya'la bi isnadin hasan yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4879 da sahihu targhib hadisi na 2340 wanda yana cewa wa man yattabi Allahu awratahu yafdahuhu duk wanda ya bi Allah ya bi al'aurarsa to fa Allah sai ya kunya shi ya shifu masawihi don haka Allah zai rika bankaɗo munanan halayensa saboda haka ba zai samu yabo ba ba zai samu yabo ba walau fi jofi rahalihi walau kana fi wasafi manzilihi maqsiyan minan nas don haka karka yarda dabi'arka addininka ka ita ce batanci da musulmai wannan ba zai kai kana ba mutum ba zai kai labari ba zaka ga ban nasara a rayuwarsa daga wannan fitina sai wancan daga wannan bala'i sai wani shine abin da annabi ya faɗa kuma ya dace da maganar Allah tabaraka wa ta'ala al-imam al-ghazali yayi magana game da annabi manci magana mai ma'ana sosai wanda ibnu hajar ya kawo cikin fatul bari mujallar na goma shafin ɗari hudu da saba'in da uku an namimanci asalinsa naqlul qawli ila maquli fi ka ɗauki magana ka kai ma wani shine an mimanci. abin da ya bambanta shi da gulma shine akwai niyyar batanci ga wani shi magulmaci shi ɗabi'arsa ne kawai faɗi labari mara kyau ya ɗauki maganar wannan ya kai wannan amma ba wai nufinsa shine ya ɓaci mutum ba amma shi annamimi yana hatta ne don ya ɓata mutum so akwai bambanci duk da cewa suna da kusanci ta ma'ana yace saboda haka yasa zaka ga a cikin alkur'ani da kuma hadisai wani lokaci zaka ga gulma tana daukan ma'anar annamimanci annamimanci ba sai kaga ya dauki ma'anar gulma da yana cewa la ikhtisasa laha bi zalika bal dabiquha kashfu ma yukrahu kashfuhu sai ce a dunkule abin da ake cewa annamimanci shine ka bankaɗo abin da ba a son faɗansa duk abin da ba a son jin shi ya zama ka faɗa to ka zama annabi ne aw المقول عنه أو أو المنقول إليه أو غيرهما وسواء كان المنقول قولا أو فعلا labari ka ɗauka ka kai magana an aiki ne kai duk yana zama manci. saboda haka al al ghazali yace idan kana son ka tsira kai kuma man humilat ilayhi namima idan aka ɗauko annumimanci aka kawo mata akwai abubuwa guda shida dole sai ka yi su in ji alimamu gazzali allah ya masa rahama abubuwa shida idan annabi ne ya zo maka da maganar banza al'awwalu allah hu farko shine karka yadda ka gaskanta duk magana mara kyau idan an kawo maka karka gaskanta li'annan nan ma fasikun saboda me annamimi fasiki ne wannan allah ne da kansa ya faɗa in ja a kun fasikun bi na ba'in labari mara kyau ba mai daukar ta yada sai fasiki ko to idan dai har aka kawo maka kashi labari wani fa kaza ya faru da shi ki karya ne nan take za ka karya ta to ka fara tsira na biyu yanhahu an zalika dole ka hana shi ba wai ka zauna kana sauraro to ni dai ban gaskanta ba amma kuma ka kasa kunne to akwai laifi wa yasafahu wa yuqabbihu lahu fi'luhu saboda ka nan take zaka hana shi shine abu na biyu na uku yubjidahu fi Allah ka tsani mutumin da ya kawo maka maganar batanci wannan tsanar da zaka yi don addinin Allah ne me yasa fa innahu babidun inda Allah saboda duk ne ya da magana mara kyau Allah bai son shi saboda shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya wata alƙawarin azaba ta duniya da lahira yace na hudu Allah ya zunna bi akhihi al gaibi su'a labari in ya riga ya zo to zuciya za ta nemi karba sai ce to ka danne zuciyarka ka hana ta mugun zato akan wanda aka kawo maka mugun labari akan shi dinnan kai ta kokarin ƙanyata zuciyar domin shaidan dama kafa yake so da zaran an magana ta shiga kunne to zuciya za ta bude ta karba yace to dole ka yaki zuciyarka kar ka yi mummunan zato ga dan uwa musulmi saboda ba ta da a akai na biyar Allah ya hamilahu ma hufiya lahu ala tajassus wal bahth an zalika to kada ka yi ƙoƙarin neman sanin gaskiya da aka zo ma da labari mara kyau sai ka ce to ban dai yadda ba ka yi mai nasiha amma kuna haɗuwa da wani sai ka ce ya labarin nan koya ka ji labari kaza to binciken da kai nan ma haramun ne na shida Allah ya raba ni nafsi ma hiyan nan ma mu anhu fala ya haki hu anhu kar ma ya yadda ya kwaikwayo ko da ka ga labarin ba ka yi ba kwaikwayon abun matar ka yi da jikinka da zarar ka kwaikwayi abin ko da ta jiki ne ta labari to mutum yana samun laifi a kai ya kuno aciyan ma biya anhu wanda yake cewa idan baka kiyaye abubuwa guda shida din nan ba to sharrin annabimanci kai ma yana samun ka wanda sai ka duba ka ga waɗannan sharuɗa guda shida suna da wahala mutum nawa ne yanzu za ka ware ka ce ba annamimi ba saboda annamimi in ya kawo ma labarin to ɗayan shidan nan sai ka yi ga sharuɗan da ya faɗa saboda maganar gaskiya ce ta sa liman ibn hajjar ya ɗauko ya sanya a cikin fatul bari in ka dubi sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallal nabi shafin ɗari goma sha uku da littafin sa da cikin da tara ko fatul bari mujallar na goma shafin ɗari da da saba'in uku za ga wato haɗurran da malamai suka faɗa dangane da mugun labari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala suratul nur yace laula if sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira mun karanta wannan me ya hana muminai lokacin da suka ji labari mara kyau ba za su yi makawunan su kyakkyawan zato ba in ji Allah kaga kenan labarin ya riga yanzu karka bude zuciyarka ta yi mummunan zato dole sai ka yaki zuciyarka kar ta yi mummunan zato ga dan uwa musulmi saboda wannan ayar laula is sami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin me yasa in ji Allah lokacin da aka kawo maka labarin baka yi wa dan uwa mumini zato ne kyau ba me yasa baka ce wannan ƙarya ce aka kirkiro ba kaga sai Allah ya ce bi anfusihim saboda abin da kai ma wani zai dawo kanka ne ka lura da ayat da kyau laula in sami'tumuhu kaga ba a ce diga yake ba labari aka kawo maka ga wani game da wani musulmi amma sai Allah ya ce me yasa baka yi ma kanka kyakkyawan zato ba dan in kai mar mummunan zato sakamakon zai dawo kanka wato Allah ya kan faɗi haka a cikin alkur'ani idan yana magana akan musulmai Allah baya ware mutum daya sai ya hada mu gaba ɗayan mu misali ya ce wala taktulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku wato gaba ɗaya mu ne kamar abu ɗaya ne shi Allah yake ɗauka kuma haka ya faɗa mana cikin alkur'ani ko innamal mu'minuna ikhwatun saboda haka sai yace wala taqtulu anfusakum a suratul nur kuma yace fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ku yi makawunan ku sallama yace idan za ku shiga gida ku yi makawunan ku sallama saboda ya dauka da kai na waje da na gidan duk yan uwa ne wannan shine larabcin alkur'ani a aya ta goma sha shi ta suratun nur ce wa laula id mu hukuntun ma kunu lana an kallama bi kaga kaidojin da shi al gazali ya dauko daga Qur'ani ne ya ce lokacin da aka kawo maka annamimanci aka kawo labari mara kyau game da wani musulmi me ya hana ba za ku ce ku hana nan ku ba ci gaba da magana din ma kunu lana an kallama bi haza bai dace mu ci gaba da irin wannan magana ba subhanaka hadha buhtanul azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan babban ƙarya ne da aka kirkiro shi kamar yadda muka ce in ka dubi tafsirin Imam Tabari akwai labarin da shi Imam Tabari ya bayar da isnadin sa wato game da Abu Ayyub al-Ansari wa imra'atihi matarsa Abu Ayyub al-Ansari sahabi ne shine mai masaukin manzon Allah na farko lokacin da annabi ya hijira ya dawo madina kafin a gama gida wato gina gidan da zai sauka manzon Allah ya sauka a gidan shi abu ayyub al-ansari da kana alaiha ya shigo gida fakatar da sai matar shi ta ya abu ayyub a sami ta ma ka ji labarin da ake ta faɗa kuwa na na'am ne ce na ji wa zalikal kuma ƙarya ne kaji yace naji kuma ƙarya ne sai ya dace abin nan da nan ka ji abin da ake faɗa game da aisha ya ce na ji kuma ƙarya ne shi ne ya sa sharuɗa guda shidan nan duka da al'imamu gazali ya sanya daga alkur'ani ne sai abu ayyubu bai tsaya haka ba sai ya ce wa matar a kunti anti ya umma ayyuba taf'ali na zalika ke uwar ayyuba dan Allah zan tambaye ki kin zaki iya zinan haka ce zaki iya tace la wallahi ha wallahi ba zan iya zina ba sai abu ayuba ya ce fa aisha tu wallahi afdalu minki to aisha ta fi ki na da Allah in ji mijin sai ce aisha ta fi ki na da Allah sai matar ta ce na kwarai ko na yarda so kaga bayan an datse sharrin an karyata sannan an yi nasiha shi ne abin da Imam Ghazali yake faɗa lokacin da muke kawo maka labarin batanci ka hana shi ka yi mai nasiha kuma ka karyata abin ta inda za ka za ta hana shi ci gaba da yaya ta wannan labari saboda haka yasa idan mutum ya zama mai wannan siffa ne yana da wato makomarsa ba ta da kyau a kiyama duk wanda zai zama ɗabi'arsa yaya ta labarin sharri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ma wanda za a fara mai hisabi saboda haƙƙin dan adam girman haƙƙi zuwa fatul bari mujallal na goma shafin ɗari hudu saba'in da biyar yana ƙarƙashin zuwa jihaini sharrun nasi in ji manzon Allah mai fuska biyu shine mafi sharrin mutane saboda ai mai fuska biyu shi zai zo gurin ka dan ya samu labari sannan ya ɗauki labarin ya kai ma wani dan ya yada inda ya taho wajen ɗaukar labarin fuskar sa daban wajen yayatawan fuskar sa daban kaga ya zama yana caccanza fuska saboda ya yada sharri tsakanin mutane akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa a taɗaru na malgiba shin ko kun san me ake nufi da gulma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani ko da sun sani sukan faɗi haka saboda ladabi ga annabi in sun faɗa sai Allah ya sanar da su ya eh, fattakullaha wa yu'allimukumullah yanzu Allah ya ce zikiruka akhaka bima yakrahu ka ba da labarin dan uwanka labarin da inda dan uwanka ya ji ba zai so ba wannan shine gulma sai mutum ya ce wani mutum ya ce a aita in kana fi afi ma rasu ya rasulullahi to idan abin da na faɗa ya tabbata gaskiya ne ba sai ce ah, to dama abin da muke faɗa ya kan na gaskiyan ne ma manzo Allah ya ce in kana fihi ma ta ka duk tabtahu in ya tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne to gulmace wa in lam yakun fihi faqad bahattahu in kuwa baya tare da wannan abin ƙarya kamar to kayi kage ya zama manci kayi nufin bata shi wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin amrin shi ma wanda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambaci wani mutum suna faɗa sai wanzu Allah ya ce fa duk da ku kun yi gulmarsa suna faɗa ya rasulullahi yanzu mun yi gulma maza inna ma haddathna na ma fi ai mun faɗi gaskiyan al'amari ne game da wani sai wanzu Allah ya ce hasbuka idan zakarta akhaka bi ma fihi ai da zaran ka faɗi labari mara kyau wanda dan uwanka inda yana gurin ba zai so ba kai gulma shi ko da gaskiya ce in dai yana gurin ba zai so ba gulma shi hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2836 saboda haka yasa ita gulma tana shafan ƙarya tana shafan gaskiya ka faɗi gaskiyar da mutum ba zai so ba gulma shi ka faɗi ƙarya nan ma gulma shi kuma ta himo ne kuma abin da yake da ban tsoro shine Allah ya yi alkawarin tsinuwa kaga ayar da muka karanta Allah ya yi alkawarin sai ya yi wa mutum azaba daga duniya to akwai kuma aya ta hamsin da tara takwas na suratul ahzab zuwa da tara inda Allah ya tsine wa mai hakan innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina wadanda ke cutar da Allah da manzo a nan Allah ya la'ance su ya tsine musu a duniya da lahira kuma ya musu tattalin azaba wato mai wulakanci sai ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina waɗanda suke cutar da muminai maza da mata suna faɗin abin da ba su yi ba bigari maktasabu waɗannan sun ɗauki kiran ƙarya mai girma wato sun musu ƙage shine ihtamalu buhtanan wa isman kuma suna ɗauke da zunubi mubinan mabayyani don haka yasa gulma tana da hadarin gaske Allah kamar na tsari to sannan a wannan sifa guda kenan idan muka ce ya da alfasha da Allah madaukake magana akai ya da alfasha na farko wato shine ka da labari mara kyau game da dan uwa musulmi ka da alfasha nan a dalilin haka Allah yake saboda abin da ya faru kenan a zamanin sa game da Aisha labari ne mara kyau game da Aisha ba ta yi ba aka yi ta yadawa kaga an yi kokarin yada alfasha Allah ya alkawarin Allah ya yi alkawarin azaba ga duk mai wannan sha'awar daga nan duniya zuwa lahira sannan na biyu shine yada alfasha eh, yada alfasha ta wani yada alfasha kai tsaye a tsakanin al'umma yada alfasha kai tsaye tunda mu riga mun san alfasha kanta abinda Allah ya haramta shi ne alfasha to akwai wanda ba wai alfashar wani zai yada ba ita kanta alfashar zai yada su kaga nau'i biyu kenan ta ina ake yada alfasha wannan gashi nan a sauki muna ganewa zamanin yau mutane su ringa yada ana tuttura eh, maganganu na ƙarya na batanci mutum na da waya ya tura mu wancan wancan ya tura mu wani ko ba a yi ko ko mutum ya ɗauki hoton batsa na matan banza ana ta turawa a waya akwai wanda ma sana'a sake nan ya aje kwamfuta a kawo mar tura hotunan batsa da wake-wake da kide-kide da ma sha'a wannan yake cin abinci bai tunanin ranar gamosa da Allah kuma kwanakin kirga su ake ana cirewa komai dadewa sai an mutu lafiya ta ƙarshen mu to gaskiya babban bala'i ne kaga wannan yada alfasha ne kai tsaye ba ma alfashar wani ba alfashar kai tsaye ake yada ta saboda ka mu dubi ayyukan mu ya zama sana'ar kai ita ce yada alfasha yada haram to wallahi mutum ya bari saboda nan ma Allah ya magana a suratul nisa aya ta 148 yace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا إن تبدو خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Allah tabaraka wa ta'ala yace la yuhibbu Allahu al-jahra bisu Allah baya san a bayyana abu mara kyau kaga wannan karara duk abin da ya zama bashi da kyau Allah bai san a bayyana shi zama ana yayatawa kaga shi shi kansa hanya ce ta fasadi Allah tabaraka wa ta'ala yace illa man zulim sai dai kawai wanda aka cuce shi wanda aka cuce shi babu laifi ya bayyana abu mara kyau misalinsa shine mace an mata fyaɗe tana da damar ta kai ƙara in tana da shaida ta kuma siffanta yadda abin ya faru ba za a ce nan abin da ta yi din tana yada alfasha ba ne ai tana yadawa ne saboda kwato hakkinta wannan ba laifi ba ne cewa na ya murɗe ni ya dake ni ya zage ni ga abin da ya faɗa min ka maimaita kalmar zagin don ka faɗa nan ba laifi ba ne saboda kana faɗa ne za a kwato ma hakki wa kana Allah samiyan alima kuma Allah ya kasance mai ji masani duk abin da muke yi Allah yana gani kuma yana sani ana kuma rubutawa don haka yace in tubdu khaira in kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kun boye alkhairin aw ta'fu an su'in ko kun yafe wani abu mara kyau fa inna allaha kana afuwan kathira Allah ya kasance mai yawan yafewa Allah mai iko ne fa kullu ma kana sayyi'an Allah ta'ala la yuhibbuhu duk abin da ya zama mara kyau ne Allah bai so saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ya ji kalma mara kyau ta fito daga bakin mutum sai ya hana duk kalma mara kyau ba a son jinta da an haza fihi nashr lirrazila bayna al-ibad ya da kalmomi na alfasha tsakanin mutane ba shi da kyau wato ba lokacin da waɗannan wato ayoyi suka fi nuna halin ɗan adam kamar a zamanin mu yau musamman intanet ya da sharri yanzu yadda kasan ma ya zama farilla ba ma maganar wai makaruhi ba yadda kasan ya zan farilla mutum in ka gan shi da waya ko ka gan shi da kwamfuta kokarin da ya da shari Allah ka tsare to da babban bala'i ne wanda dole ne mu dauki mataki mu kare kawunan mu dan shi Allah baraka wa ta'ala ba zai yafe ba akan abin da ya riga ya hana Allah ya riga ya yi ka'idarsa in kana son ka tsira to ka tsaya mu ka'idar Allah kaga hanyar yada sharri yana zuwa ta yada labarin abu mara kyau shine na farko wanda shine ya faru zamanin Aisha yada sharri yana zuwa mubashara a yada sharrin kai tsaye wanda yada sharrin nan kai tsaye yana kasancewa ta fuskoki daban-daban kuma ya shafi rayuwar mu a yau yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a zamaninsa wanda Allah yake cewa daga cikin mutanen da Allah ya fi tsanansu a filin hisabi Allah ka saba mu bane wato idan aka tashi a filin hisabi Allah yana tashi da fushi Allah yana tashi da tsanar dan adam ba kowa ba saboda haka annabi ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi tsanarsu a filin hisabi akwai mutumin da zai je ɗauko al'adar wasu ya shigo da ita cikin musulmai wannan ita ce ɗabi'ar mutane a yau kar ma a yi aure kaga abin mamaki yadda musulmi ke kokarin ya yi auren al'adar wasu ya kawo cikin al'umma saboda ya nuna farin cikinsa babu ruwansa da fasadin da ya dasa bai damu da shi ba saboda ka mu sun koma irin na kafirai ko karya ne bukukuwa sun koma irin na kafirai za su mana mutum za a yi buki ka ji a ce maka akwai ranar ƙauyawa ko to kuma mutum ya daina ma koyi da mutumin kwarai sai ba kauye ranar kauyawa ranar amarya ranar ango ranar uban an ka samu wannan fasadi ne yake yaduwa ta karkashinsa kuma babu wanda bai sani ba amma yadda ka san wato mun da haram ya zama halal wanda ma zai faɗi hakan ba a ƙaunar shi saboda manya abinda suka sa a gaba kenan babu wani babban mutumin da zai aurar da yarsa da yi sha'awar fasadi ba saboda ka za a kama babban hotel a dinka mata kaya irin na kajirai ko ka ga ya musulmai tana musulma tana jan riga wai wedding gown yadda ka san baturiya a coci ake daura aura sannan bayan an gama ma budurwar za ta zo ta tsaya da ubanta ta yi rawa ko zai faruwa wannan sai na gargashin yaɗa alfashan da Allah ke magana wanda daga duniya Allah ya alkawari sai ya maka azaba kafin a je lahira kuma shine muke gani yasa kasar ta rikice rayuwar ta yi ɗaci saboda zunubin ya mana kakato ta ko'ina saboda yawan laifi mun ma kasa gane mai muka yi wa Allah bala'i ke saukar mana saboda bala'i ya yi yawa Allah ya samu gani na uku hanyar yaɗa fasadi shi da mutum ya na kansa shi kansa wanda yanzu ma yana faruwa shi kan shi kuma kaga hanyoyi guda uku ne ko dai ka yada barna cikin musulmai ta ba da labarin abin da ya ku ga wani ko na biyu ka yada barnar da kanka barnar kai tsaye za ka yada ta ko kuma na uku ka yada barnar ka kai kanka wanda shi ma yana faruwa yaya mutum zai yada barnarsa wanda yanzu nan za ka ga eh, mutane da yawa musamman ta hansin mutum nawa ne zai ɗauki hoton tsiraicinsa musamman 'yan mata mace ta ɗauki hoton tsiraici ta tura ma wani namiji me take ya ɗabar na kanta da kanta ba fasadin wani ma take yaɗawa ba nata ne yana faruwa ko mutum ya fallashi kansa saboda haka yasa misali tubar mazinaci mutum ne ya yi lalata da wata matar aure Allah shi kare mu saboda haka yana neman ya tuba sai wani jahili ya ce marwai ya ɗauki wuka ya kira mijinta sai sun je dokan daji ya ba shi wukan sai ya ce masa to na yi lalata da matarka yanzu dai ga wuka in kaga dama ka kashe ni ko ka yafe mu yanzu in ban da jahili yaya annabi zai ba da irin wannan hukunci babu shi a musulunci saboda ai yanzu fasadi ka daɗa yaɗawa fiye da da da a ce kayi shiru ma baka faɗi kayi lalata da matarsa ba ya fi sauki da ka faɗa mar kayi lalata da matarsa ka ga barnar ta karu sannan ka miƙa roƙa barna ta zama uku yana cikin ɓacin rai ne zai yi daba ma zai yi ba duk mutum zai yafe maka ba yana daba maka ka ga an sake wani barna barna kan barna ya annabi zai yi irin wannan hukunci abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira kullu ummati mu'afan illa mujahidin manzo Allah ya ce duk al'umma ta a kiyama Allah zai yafe mu kowa amma banda mai nuna laifinsa shi da kansa duk mai fallasar kanshi Allah ba zai yafe mishi ba mai fallasar kansa Allah bai yafe ma sai za a yi Allah ya yafe maka kai da Allah kai da Allah ya rufa asirinka ba wanda ya gani sai ka nemi gafaran Allah kai ta kai ta aiki mai yawa tana yi wa Allah yafe maka amma sai gashi ka fallashi kanka manzo Allah ya ce to Allah ba zai yafe maka ba wannan yana fatawar lajina mujallar na 22 shafin 37 ko da sata ce ka yi wa mutum ka zo ka same shi wadda Allah da fa na yi maka sata sosai amma ga kudin ai wannan ka yaɗa fasadi saboda inda ba ka faɗa ba da zuciyarsa ba za ta ɗauka kai ɓarawo ne ba amma yanzu ka gaya masa da ka sata ganin da zai rika muka daga ranar ba gani ne mai kyau ba kaga yaɗa fasadi ne shi ma don haka malamai na kyamar ka gaya wa mutum kamar sata la sai dai ka tara dukiyar da ka sata ka zo ka ce wani ga kyauta wani ga kyauta a ce kai a garin nan ba da masoyi irin wani a shabarawo ne baka sani ba sai ba laifi ta karfafa soyayya zai dauka a garin ba masoyinsa kamar ka kuma ka mai da hakkin gurinsa shi kenan karshen ta baya maka addu'a bayan ya yafe to amma ka ce mar kai barawo ne to ko da ka ba sai ce ba zan karba ba kuma shari'a ta mar damar haka yana da damar ya ki karba saboda a masa hisabi a ranar tashin kiyama so ba za ka ce wa mutum na ma sata ba dan shi ma ya da alfasha ne ba za ka ce na yi zama da matarka ko yarka ko kanwarka ba wannan ya da alfasha ne ka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ka yawaita aiki shi da abin da manzon Allah ya faɗa saboda haka yasa manzon Allah ya ce wa inna minal majalati yana daga hauka ji annabi alamar taɓin hankali an yi amalar rajulu billaili amalar in dare ya yi mutum ya saba ma Allah su mai yusbihu gari ya waye wa kasa ta rahulahu Allah ya rufe asirinka a lokacin da duk laifin da kai cikin dare ba wanda ya gani da gari ya waye sai ya taho yana cewa ya fulan ta sani kuwa amiltul bari hatta kaza wa kaza daren jiya ai yi kaza yi kaza manzo Allah ya ce mai haka ai tabbe ne ma sai da Allah ya rufe asirinka yanzu kuma kana yada alfasha tsakanin mutane wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana Allah ya rufa mai asiri wa yusbihu yakshifu sitarallahi alayhi sitarallahi anhu sannan a gari ya waye sai ya yaye suturar da Allah ya mara ya zubar da ita hadisin yana sahih bukhari yana kitabu zuhdi babu nahyi an hatkil insani sitar nafsihi sunan babin kenan an hana mutum ya keta suturar da Allah ya mara idan ka yi laifi ba a gani ba kar ka ɗauka dabara ka ce wato nan ma wato taimakon Allah ne gare ka barawo ya yi sata duk da layar da ya ɗaura da buraye, wallahi Allah ne ya rufa mai asiri in ya gama ya daina tunanin gurusa ya taimake shi ko layar sala Allah ne ya rufa mai asiri ba wai Allah bai gan shi ba ya san Allah yana ganin mu kuma yana sanin duk abin da muke saboda ka mutum in Allah ya rufa mai asiri ya yi ma Allah godiya rufin asirin da aka mara sannan ya nemi gafaran Allah ya daina wannan aiki ya ji tsoron shi wannan in za ka gani a littafai da dama kamar sharhin sahih bukhari kamar fatawa islamiyya mujallal na shafin 162 kamar eh, sharh manzumatul adab yana mujallal na farko shafin 262 fayun dabu muslim mustahabi ne ga musulmi idza waqa'a minhu hafwa idan mutum ya tafka kuskure a rayuwa tunda dan adam ne yana iya kuskure au zallatin ko ya zame santsi ya kwashe shi wani abu ya faru da kai a rayuwarka an yastura ala nafsihi mutum ya rufa wa kansa asiri kuma har abada karka sake faɗa don wani idan hira ta kai hira sai ce ai da lokacin ina kuruciya ai shedani ne ba kamar wane to ai kaga shirme ne kai da kai shedancin Allah ya shirye ka yanzu ai ka rufa wa kanka asiri ba kyau wanda ya tuba bin fada in ma wani ya zo ana hira da Allah wani ka tuna lokacin muna yara muna kaza shi a kamanta ne ba da ni bane ai ne ka kare ta shi tunda shi yana sha'awar yada alfasha ka tuna da kai muke tafiya gidan rawa da karuwai ce a ah, ba ni bane za ka rantse wallahi na rantse ba ni bane ƙarya kace mu har rantsuwa he kai saboda kar ka yada alfasha domin da zaran ka ce ka yi, to ka ba su sunanka kuma kamar kuna ba da tarbiyya ce ta banza Lashkari shi wa Allah ya rafa amrahu ila sultan wa la yakshifuhu li ahadin ka'inan man kana ka'inan ma kana li anna hada min isha'ati al-fahisha idan mutum ya ga wato laifin wani to rufe asirinsa shi ya fi dacewa wato yayatawan ba shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba don haka yasa Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu bil ladina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah hatkul li subhanahu wa ta'ala wa mujaharatun bil ma'siyah aketa suturar da Allah ya mabawa sannan a rinka bayyana alfasha laifin da aka yi wannan babu shakka ba daidai ba ne wannan yana jawahirul iklil na malikiya mujallar na shafi na 289 da mugnin muhtaji yana mujallar na shafin 150 annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fada yana cewa ijtanibu hadhihi alqazura ku yi iya kokarin ku a rayuwa ku nisanci haram ka nisanci sata ka nisanci zina ka nisanci duk abin da Allah ya hana sai wanzu Allah ya ce ka yi iya wannan kokari faman alamma sai ya zama shaitan ya ɗebe ka har ka yi wani abu ko satar ko zina wanzu Allah ya ce fal yastatir bi sitrillah wannan suturar da Allah ya maka a lokacin da kake satar ba a ganka ba a lokacin da kake zinan asirin ka bai tonu ba ka karɓi wannan sutura ka yi ma Allah godiya a kanta wal ya ila sannan ka tuba ga Allah ka yi ta neman gafaransa kar ka yadda ka fallashi kanka fa inna man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitaballah manzo Allah yace amma fa da zaran mutun ya zo gaban mu yace nayi kaza to zamu mu tsaida mai hukuncin Allah saboda haka yasa lokacin da aka samu wani sahabi ya zo ga annabi ya rasulullahi nayi zina manzo Allah kawai da kansa ya gefe ya sake dawowa ta wancan gefe manzo Allah ya juya ɗayan bai so kai da Allah ya ma kai ne zaka fito ka fallashi kanka manzo Allah ya ki mutumin ya nace ce mun karanta maza Allah sai ce to zai da hukuncin Allah a kansa shi ne abin da wanda ya faɗa man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitaballah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 663 to sai mu ci gaba da tafsiri Allah mu madaukaki ya kira masu imani ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya fi waɗanda kuka yi imani la tattabi ukutuwati shaytan kada ku rika bin takun shaidan, kada ku bin wato nan bin takun shaytan shine kokarin kwaikwayon shaidanci. idan an ce ka bi takun wani wato kamar ya taka kafarsa ya daga ce kai ma ka taka gurin da ya taka kaga kwaikwayonsa kenan ko wato abin da Allah ke gaya mana mu daina bin taku na shedan duk abin da ya zama hanya ce ta shedanci mu daina to man yattabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shedan kuwa fa innahu ya'mur bil fahsha'i wal munkar to fa shi shedan yana umarni ne da alfasha da abin da shari'a ta ki saboda ka kaga kenan mutumin da ke bin takun shaidan yana kai kansa ne ga halaka labudda za ka samu ya kai kansa zuwa ga halaka walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar Allah da kuma rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin babu wani daga cikin ku da zai tsarkaka abadan har abada walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah shine wanda ke tsarkake rayuwar wanda ya ga dama Allah ka tsarkake rayuwar mu wallahu samiyun alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne Allah yana jin addu'ar bayi kuma Allah masani ne ga halin da bayi suke ciki ولا يعتل أولو ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والطاعة Allah madaukake ce ما سفل لا daga cikin كما ما سوى داته su ƙi an yi otu ulil kurba taimakawa ma'abota kusancinsu wal masakin da kuma miskinai wato talakawa wal muhajiri na fi sabilillahi da waɗanda suka hijira zuwa ga addinin Allah ya ce ba za ka taimaka musu ba Allah ya ce ba haka ba ne wani ya afu lallai ne su yafi wani ya fahu lallai su kau da kai ala ta hibbu na ayyar shirar lahu lakun shin ba kwasan kuma Allah ya gafarta muku ne wallahu gafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai wato Aisha ta ba da labari matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tace fa anzalallahu Allah ya saukar da ayoyi na suratul nur tun daga innal ladina ja'u bil ifki al ayat al ayat ayoyi guda goma kullaha dukkan su fi bara'ati saboda Allah ya kwace ni saboda Allah ya kare ni daga sharri na zina da aka yi ta yadawa wato har zuwa wannan guri lokacin da Allah ya saukar da a lokacin da abin ya faru tunda mahaifinta shine sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda kana yunfiqu ala misqatin ya kasance shi yake ciyar da misqah li qarabatihi minhu saboda yana da kusanci na dangantaka da sayyidina Abubakar ai mahaifiyar misbah ita ce suka je bayan gari da aisha har ta bata labarin ga abin da ya faru wato ɗanta misbah ɗin nan yana cikin almuhajirun waɗanda suka hijira daga makka suka zo madina ya halarci yakin badar ma yana cikin waɗanda suke ta yaya ta labarin gashi kuma ɗan uwa ne yana da kusanci da aisha Allah ya kara masa yarda sai kuma abubakar ya ji labarin haka sai ce to ina ciyar da mutum sannan kuma yana da shi ake yaya ta sharri na yata to da aisha isa na abubakar ce ana yaya ta sharri a gari ai aisha ta yi zina ya zama to har da kuma dan uwan sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya ce wallahi la unfiqu ala misfahin shay'an abada na ranta da Allah ba zan sake ciyar da misfahu ba har abada ba'da allazi qala li aisha tunda dai ya yayata maganar banza kan aisha shi ne allah ya saukar da wannan aya ga allah ya saukar da shi da ayan ne saboda ma sayidu na abubakar asiddiq shi kadai la ya atali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ai shi tsahu shi ya dauki sifofi guda uku din nan da farko dai yana cikin qaraba na sayyiduna abubakar saboda haka sai aka ce mar ulul qurba na biyu talaka ne da ya yi hijiran baya iya ciyar da kansa don haka sai na abubakar yake ciyar da shi wal muhajirun kuma gashi muhajiri da fi sabilillah baya ga cewar kuma ma ya halarci yakin badar wanda a dalilin haka ne ma aisha take fushi lokacin da mahaifiyarsa take faɗin magana mara kyau a shi Allah ya saukar da wannan aya yana cewa wal ya'fu wal yasfahu lalle ne mutane su yafe lalle ne mutane su kauda kai sayyidina abubakar shi kadai ne ya faɗa amma ayar tana magana akan mu duka saboda sayyidina abubakar sababin nuzuli ne kawai amma ayar da mu take magana ai wato abin nufi idan wani ya maka mugunta abinda Allah ke karantar da mu shine karkara ma mugunta da mugunta idan an cuce ka ka yafe wal ya'fu wal yasfahu su yafe su kauda kai wato karka yadda ka dauka cewar rama mugunta shine gwaninta ba haka bane gwaninta a wajen Allah shine ka bar ma Allah fada wanda ya bar ma Allah fada to shine gwani saboda Allah shi ya san inda zai karba maka hakki amma ka ce sai ka karba saboda ka ai gaba wannan ba daidai bane zaka samu wani mutum ne ya laifi ko rashin kunya ga wani sai ka ga 'ya'yan wannan ba sun daina sun daina gaida wancan ko makwabta ka ga su ma sun ari gabar sun ɗauka tunda wani mara kunya ne mu ma ba za mu kula da shi ba ba haka ake ba annabi yace la takhun man khanaka karka ha'inci wanda ya ha'ince ka saboda ka Allah abubakar idan ya ce ba zai ci gaba da bashi taimako ba sai ga shedan ya ci riba bayan shedan ya sa yana cikin wadanda suka yada labarin ƙarya sannan kuma shedan kaga ya ci riba sai Allah abubakar ya daina alkhairi shine Allah ma yake tambaya Allah ta na an fira Allahu lakum ku ba kwa son Allah ya gafarta muku saboda ai kuma kuna da laifi duk iya ka da addini akwai inda ka saba ma Allah duk iya inda ka rike addini akwai inda ka saba ma Allah shi yasa annabi yace kullu bani adama khata'un duk wani dan adam mai laifi ne wa khairul khata'ina at-tawwabun mafi alkhairin masu laifi shine masu tuba ga Allah saboda ka wanda ya fi a cikin mutane shi ne wanda ya fi yawaita neman gafaran Allah subhanahu ta'ala ya fi kowa baninta mai ta neman gafara Allah shi gafar mana wato sai na abubakar da ya ji haka sai ta na abubakar ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li wallahi sai na abubakar fashewa da yayi da kuka ya fashe da kuka ta dadi Allah ya saukar da aya a dalilinsa yana jin dadi saboda ka yana ta kuka ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li wallahi ina sa Allah ya min gafara faraja ila misfahin nafaqa Aisha tace sai sai sai da Abubakar ya koma tallafa ma misfahu ɗin ya ci gaba da daukar ka na yi fi alai wa kala wallahi la la an anhu abadan Abu Sayyidina Abubakar ya ce kuma ba zan daina bashi tallafi ba har abada wa fadat ainahu idanunsa suna zubar da kwalla babu baka yana kuka radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda hadisin yana sahihul bukhari babu yamin fi ma la yamliku wa fil ma'siyati wa fil ghadab eh, hadisin yana sahihul bukhari hadisi da 4750 to sai Allah madaukaki ya dawo mana hukuncin kage yace إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات lallai waɗanda suke kage suna jifan masu kamun kawunansu ga falallu waɗanda musamman abin da ake yi ba almu'minatu muminai waɗanda ke kage suna jifan mata na kwarai su kago karya su jefe su da shi lu'inu Allah ya ce an tsine musu albarka fi duniya wal akhirati a duniya da lahira nasallallahu alaihi wasallam wal Allah ka tsare mu su kaga kenan kazafi bala'i ne karka yadda wannan ya haukan harshenka abin takaici ne a samu bayan rasuwar manzo da shekara dubu da ɗari hudu kaga kai Allah ya hutar da kai ba ka ma zamanin annabi lokacin da aka yaya da sharrin sai aka Allah ya kaddara yanzu kai ka tashi musulmi amma sai a samu a yanzu kai bayan shekara dubu da ɗari hudu kana yada labarin Aisha ta yi zina me ribar mutum ina riba kaga wato sharri ne na shedan saboda me inuwan wannan ta Allah ta dawo kanka kai ma saboda abinda Allah ya faɗa kenan idan ma akwai wanda zai ba da shaida a zamanin annabi bare kai kuma a yau aka ce ila hujja kama ka da ita Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da lahira wanda kuma azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma a kiyama wato kaga nan bayan son ya da alfashan ga azabar da Allah ya mata tanadi sannan kuma Allah ya la'anci ma mutumin da ke yin haka ɗin wanda zai rika yin ƙage ga mutanen ƙwarai to fa yana tare da tsinuwar Allah sannan na uku a lahira akwai azaba mai girma da Allah ya masa tare so da ka hurumi na musulmi yana da girma abinda Allah ya hutar da kai ka karbi ni'imarsa abinda ba a yi a gaban ka ba ai an hutar da kai nan ba ruwanka idan an kawo ƙarya ce haka Allah ya faɗa bare in kana musulmi ya za a yi ka ƙaryata Allah tabaraka ta'ala Allah da muka yarda da shi masanin gaibi shi fa ya saukar da ayoyin alkur'ani yace abinda ake ma Aisha ƙarya ne Allah da kansa yanzu idan Allah ya cewa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiya ta magana shi wa yafi Allah ba da labarin kwarai in labari ne ma za a bayar waye fa Allah shine Allah ya hada biyu wa man asdahu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa haka ne ko to amma a hakan mutum ya kare ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu akwai hadisin annabi da ya zo da bayani kamar yadda alkur'ani ya tabbatar da tsinuwar Allah haka hadisin manzo ya zo da bayani wato kage na zina kafafi yana cikin asabul mubiqati yana cikin laifuka guda bakwai masu nutsar da mutum a wuta shi yasa ya zo da kalmar walahum azabun azim ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihu sunan nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga laifuka guda bakwai da ake kira su alkaba'ir mafi girman alkaba'ir da farkon su shirka da Allah a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai mako mako yana daga cikin mafi girman zunubi da ke nutsar da mutum cikin wuta saboda mako yana hana ka ka bada haƙƙin Allah daga dukiyarka mako yana hana ka ka bada haƙƙoƙin iyalinka hakkokin ƴaƴanka haƙƙin kanka kai kanka sai zama so mutum ya ki saboda mako manzo Allah ya ce mako alkabira ce a wannan riwaya daga shirka sai mako kuma haka din ne kamar yadda ya zo da wani lafazi a wata riwaya din saboda makoɗin nan da kake gani a dalilinsa an samu yaƙe-yaƙe a zamanin da wanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai na ukun su annabi ya ce qatlun nafsi lati harrama Allah illa bil haqqi kisa rai wanda Allah ya haramta kisa sai dai in akwai haƙƙi na hudun su shine akazon riba cin riba cin cin wato riba shine kudin ruwa wa aklu malul yatim sai cin dukiyar maraya an baka adalar dukiyar maraya mutum ya sata a gaba ya cinye wa tawalli yawm az ko ko ana yaki mutum ya juya ya gudu ya bar yan uwa musulmai sai manzo Allah a ƙarshe ya kawo wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat kage na a jefi mumina da taraf kanu bata ma san me ke faruwa ba kamar yadda Aisha take sai da ta ɗauki lokaci tana rashin lafiya bata ma san me ake yi ba wanda yasa Allah ya kira ka al-ghafila bata ma sani ba hadisin yana sahihu sunanun nisa'i hakika babbar musiba ce musibar tana da girma wato mutum ya danganta sharri ga wani alhali bai aikata shi ba in ka dubi sharhin sahihul bukhari irshad musari eh, mujallal na shida da hamsin da bakwai al-qurtubi shi ma yana cewa man ahsana ma qila fi ta'wil hadhihi al-aya innahu amun li jami'in nasi ko da shi a wannan ayar Allah ya ce ya la'anci mutumin da ke ƙagen zina ya jefi mace to ba mata kaɗai ya tsaya kansu ba malamai sun ce ya shafi dukkan mutane min zakarin wa unsa inda za ka dubi namiji kamar ƙage, wannan tsinuwar tana hawa kanka ka dubi wani bawan Allah ka ce maɗan luwaɗi ne ko ka dubi wani bawan Allah ka ce ai an kama shi da wata ko yarinya ko yana fyaɗe ga wata alhali ƙarya ce duk wannan yana faruwa <clears throat> wa yakunu takdir don haka abinda Allah ke faɗa mana a cikin wannan aya illal ladina yarmuna al-anfusal muhsanati al-anfusal muhsanati ba an-nisa kawai ba waɗanda ke kage su jefi rayuka masu kamun kawunan su namiji ko mace fa da kala fi hadal muzakkar wal muannas saboda ko namiji aka yi wa kage aka aka jefe shi da sharri duk ɗaya ne وكذا yarmu الذين يرمون إلا أنه قلب المذكر على المؤنث أبين ديتا الله يكاو مشأنا saboda akasari wato kasafin zina ya fi lahani ga mace akan namiji idan aka yi batanci na zina ga mace to yana mata lahani fiye da a ce irin wannan sharri an yi shi ne ga namiji saboda aka yi sa Allah ya kawo lafazin mace a nan amma bai tsaya ga mace ba duk wanda aka yi kage na sharri aka kai shi da ita da wannan kalma to hakika an yi babban laifi a wajen Allah mai Allah ya ce gaba yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma tashhadu alayhim alsinatuhum ranar da harsunansu suke shaida a kawunan ranar kiyama ce wa aydihim da hannuwan wa arjuluhum da kafafunsu bi makanu amalun abinda suka zo suna aikata shi a rayuwarsu ta duniya wato kiyama wato rana ce mai ban tsoro Allah ka samu tsira ita fa kiyama maimakon a nemo shaida ma ta mutum tunda a nan duniya har ƙarya shaida ana yi akwai wanda sana'a ke nan ma saboda ka zai iya tsayawa in lauya ne ya murɗe ƙarya ya bayyana ta a matsayin gaskiya duk yanda za a yi sai sun kwace ka amma a lahira fa Allah ya ce jikinka zai ba da shaidarka jikinka kaga nan za ka yi fada sai ka yi fada da jikinka harshenka ya ba da shaida hannunka ya ba da shaida kafarka ta ba da shaida akwai ayat ta zo a suratul fussilat ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما داؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون mutum zai ma tambayi jikinsa kalu da jiru da zima shahidtum alaina don me kuka ba da shaida akan mu to ka tsaya a filin hisabi harshenka ya ba da shaida hannunka kafarka mutum sai koma da jikin shi zai faɗa sau da ka sai ga ka kama faɗa da kanka kamar tababbe ya kuma kake ba da shaida kai na sai jikinka ya tsaya to Allah ne ya ba da dama in yi magana dama kai ma ba Allah ne baka dama ba a duniya jikinka ba ke wannan don haka ya sa wato saba ma Allah bala'i ne saba ma Allah babu riba a cikin shi ba ka samu ya iya biyayya gare ka in ka dawo wata ayar yace hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un sai Allah ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashada alaikum absarukum wa juludukum bima kum bima kanu ya'malun Allah madaukaki ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashada alaikum sam'ukum wa absarukum aida ba kwa tsammanin ma jikinku kunnuwanku da idanunku za su ba da shaida ba kwa tsammanin haka wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun sai dai da tanku shine lokacin kuna duniya Allah bai san da yawa abin da kuke yi ba kasan dan adam sosai yakan yi tunanin haka idan imaninsa yana da rauni amma mai karfin imani bai bai manta Allah a koda yaushe in ka shiga wani zango babban tunanin tunaninka shine akwai Allah a nan zango in duhu ne ka shine akwai Allah shi imani in yayi karfi ba a manta Allah amma idan mutum imaninsa da rauni fa sai daga tunanin ai Allah bai gani shi saboda ka bari ya shiga nan yayi tata bari ya je nan yayi zina sai Allah yake to zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum kun ga wannan zato da kuka yi ma Allah akan baya ganin ku arda ku shi ya halaka ku ai akasari abin da ke sa mutane su halaka rashin tunanin akwai Allah yana ganin mu saboda kana ganin zaka iya ka kai sabo kaga ka nuna baka san ma Allah ba wannan zato da ake Allah bai gani shi ya halaka mu fa asbahtu min al-khasirin sai gashi kun rayu gari cikin masu hasara don haka yasa shi mumini kullum ya rika tuna Allah ka rika jin tsoron Allah ittaqillaha haisu ma kunta ka kiyaye Allah duk inda ka kasance kana zaune a tebur kana kwance a gida kana tafiya a mota kai kadai ne a daji ne a birni ne annabi ya ce ka rika tuna Allah yana gurin ilimin Allah yana nan tare da kai yana ganin duk abin da kake saboda haka Allah madaukaki mu dawo tafsiri aya ta 25 yace yawma idzin yuwaffi Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamu المبين يوم إذن أولنا رانا تكياما يوفيهم الله دينهم الحق الله زي تكا مسو حساب سنقر دينهم حسابهم الله زي تكا مسو حساب سنقر ويعلمون أرانا الزاس سني أن الله هو الحق المبين Allah shi ne na gaske Allah shi ne mabayyani a ranar za ka sani duk abin da ba Allah ba shirme ne ya haka ne saboda duk abin da ba Allah ba wallahi yau da gobe sai a tayi a samu babu abin Allah kadai ke tabbata don haka yasa duniyar gaba da za Allah zai nade ta ta koma gare shi wanda a kanta ne aka zubar da jini ko an zubar da jini saboda rigimar kasa ko rigimar dukiya ko ta mukami in ka sa ido za ka ga abin ya zo ya zama tarihi kamar ba a yi shi ba saboda ka ba gaskiya sai Allah ba abin da kuma za ka rike ka tabbata kana kan gaskiya sai Allah duk abin da ka rike in ba Allah bane shirme ne za a yau da gobe sai an waye gari sai ya zama abin tausayi ai gashi muna gari ko za ga mutum da ana nuna shi da yatsa ai ganin sa ma yana da wahala saboda tsabar mukami wani babba ne a soja ko wani mai mulki ganin sa sai ka wahala to yanzu an waye gari shi kansa yana neman wanda za su yi hirar ma babu wannan sau nawa Allah yake yi sau nawa Allah yake ya baka mulki da kana jin kasaita a waye gari ya ko ka ji ana cewa wani da mai kuɗi ne yanzu ko in yana nema ba zai samu ba sai ya hada da wani don Allah ce makamin ko zan samu dako nima wannan Allah kenan don haka ba abin da za ka rike ka tsira a rayuwarka sai addini in ka rike gaskiya ba a cewa gaskiyar wani ta kare ko sai dai a ce karya ta kare shi yasa Allah ya ce wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin a ranar lahira mutane za su gane Allah shine na gaske shi kaɗai Allah shine mabayyani don haka yasa manzo Allah yake yawan fadin maganar yana cewa ala kullu ma ma khalallaha duk wani da ba Allah ba shirme ne wanda yana cikin maganganun wani mutum daga cikin magabata wato duk abin da ka rike wanda ba Allah ba shirme kake in ka rike Allah to shine zaka tsira ya zo a tafsirin al tabari jami'ul bayan ce wa yau mai jin anna allaha huwa al-haqqu yi yubayyinu lahum haqa'iqa ma yi ya'iduhum fi duniya min al idan mutum sana'arsa ita ce yaya ta alfasha ya rika ba da labari na ƙarya akan bayan Allah na ƙwarai ya rika yaɗawa Allah ya ce to akwai ranar da zai gane aikinsa ba daidai ba ne wa ya zuru na izini shakku an ahalin nifaq a ranar kiyama Allah zai kawo sahabban nan zai kawo Aisha zai tabbatar da gaskiya zai tabbatar da ƙaryar makaryaci allazina kanu fi ma kana ya'iduhum fi dunya mimma yamtaruna abinda da idan an fada a duniya mutum yana kokonto a kiyama zai ganshi iri-iri sai Allah ya tabbatar mana da wata ka'ida a ƙarshen labari ya ce alkhabisatu lilkhabisin walkhabisuna lilkhabisat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين Allah tabaraka wa ta'ala yace munanan mata na munanan maza ne wal khabisuna lil khabisati munanan maza ko sun fi dacewa da munanan mata eh wa tayyibatu lit tayyibin tsarkakan mata sun fi dacewa da tsarkakan maza wa tayyibuna li tayyibati sannan tsarkakan maza sun fi dacewa da tsarkakan mata yanzu idan muka dauki wannan aya ma kadai ko da babu wani labari mun tabbatar da tsarkakar Aisha Allah ya kara mata yarda dan ka'ida ce Allah ya faɗa a ƙarshen magana munanan mata sun fi dacewa da munanan maza ko aka samu mai mugun hali cikin maza za ka samu matarsa ta fi dacewa da hali shi wannan tsari ne na Allah ta wata wata'ala saboda yi sa karshen Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun tsarkakan mutane su Allah ya barranta su daga labarin batanci da ake yadawa a kansu lahum maghfiratun sannan suna samu wata gafaran Allah wa rizqun karimun da kuma na arziki mai karinci shine gidan aljanna kaga alƙawarin aljanna ne ga Aisha shi yasa akwai littafai da malamai suka rubuta akan darajar Aisha sai da ta samu kususiya daban-daban masu yawan gaske wanda ba ka samun su ga wani sahabi in ba ita ba wannan aya ta samu fasarori kamar kashi biyu wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na uku shafin 270 da farko يعني ذكر بعد الآيات التي نزلت في قصة العفك libara a ce aisha. malamai suna cewa an saukar da wannan ya zo ƙarshe saboda a tabbatar a ƙarfafa wato kubutar aisha daga wannan laifi da ake dan jingina mata min maramaha abdullahi bin ubai bin salul ra'sul munafiqin wanda shugaban munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ra'ayi wato ya da wannan labari a tsakanin mutane a garin Madina zuran wa huftana saboda ƙarya ko saboda ƙage saboda ɓatanci ga manzon Allah don ya rage darajarsa ka gani shi ya sa duk mutumin da ya ɓaci ka kai yake so ya ɓata shi dama abdullah bin ubai shugaban munafikai ba wai target sa aisha ba ne la tana yi ma bai santa ba target sa shine manzon Allah yana so ya ɓaci manzon Allah ya rasa ta ina zai samu sai ga an samu wani dalili saboda ka wannan shubuha da ta zo sai ya rike ta da kyau shi ne ya yi ƙoƙarin ya yada ma duniya ai aisha ba matar kware ba ce idan har ya tabbata aisha ba matar kware ba ce mijin ta ai ka gaba da kware ba ne wato hikimar kenan shi ne allah ya saukar da wannan aya ya zama ta'aƙini a ƙarshen magana allah ya ce ai mutanen banza su suka dace da matan banza mutanen ƙwarai su suka dace da mazan da matan ƙwarai. Allah yake tabbatar da yani bayanan li nazahatiha arkakan Aisha wa iffatiha fi nafsiha wa min jihati sillatiha bi rasulillah sallallahu alaihi sallam. to idan aka ce al khabithatu kaga ya dauki wato munanan mata munanan mata su suka shafi munanan ayyuka ai mummunar mace ita ke mummunan aiki al a'malu sayyi'ati idan aka ce matar banza ai ita tafi dacewa ta yi aikin banza shi ne abin da Allah yake nufi anan aula bihan nasu alkhabisun idan aka samu matar banza wa ya fi dacewa ya zauna da ita ai sai mutumin banza wannan sulhu ba sa'u aula wa ahqqu bil kalimatin khabisa sannan idan za a danganta bakar magana magana mara kyau ai ta fi dacewa ne da mutumin banza amma mutumin kirkiya za a ɗauki magana mara kyau a danganta ta gare shi saboda haka fassaran kashi biyu ne ka ɗauke shi a ainihin magana da bata dace ba wato magana mara kyau bata dace da manzon Allah ba in ka ɗauke shi da ainihin aiki mara kyau nan ma bai dace da gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana an-nisa'ul khabisatu lirrijali al-khabisin والرجال خبيثون أولى بالنساء الخبيثات matan banza sun fi dacewa da mazan banza matan kwarai sun fi dacewa da mazan kwarai والنساء Afifat, Aula, العفيفات أولى بالرجال الطاهرين a'ifa ya zamanto maza na kwarai su ke auren matan kwarai matan banza su suke auren wato mazan banza wannan tsari ne wanda Allah ya riga ya yi mutane a kansa wanda za ka ga mutumin banza yana sha'awar matar banza Ban sha'awar matar kwarai sai dai matar banza irinsa shi ne ce to in ka ɗauki wannan tafsirin in ma maganar banza ba ta dace da mutumin kwarai ba fasara guda kenan ko kuma matar banza ba ta dace da mutumin kwarai ba kowace fasara ta inganta eh, a wajen masana al-salaf ta wajen fassara ita wannan aya kowace fassara ka ɗauka kuma tana tsarkake aisha ne amma rama hadihi abdullahi bin ubay bin salul min al-fahisha wanda Allah yana kare ta daga jifan jifan da aka yi da zina wannan kage da aka mata wato maganar banza bata dace da gidan annabi ba matar banza bata dace da gidan annabi ba shine sai wani ce to nan ya za a yi babu kenan at-tanaqudat babu tufka da warwara ya aka ce kuma akwai matan annabawa khanatahuma waɗanda suka ha'inci annabawan ga annabi nuhu alaihi salam rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin lokacin da ake ruwan tufana ɗansa yake yake roƙon Allah ya Allah ga ɗana ya halaka sai Allah yake masa ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih shi na Abdullahi bin Abbas ya fassara yace ai duk inda ji an yi maganar annabin Allah to ba a taɓa samun shi da karuwa ba a taɓa samun shi da mata mazinaciya ba ba a taɓa samu ba ha'incin da waɗannan matan suka yi ma'annabawa wannan ha'inci ne ta sashin tauhidi ba ta sashin kyawun hali ba Allah ya tsarkake gidan annabci saboda ka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato duka annabawan Allah Allah madaukaki ya kare su daga abin da ya zama to fasikanci matan su ba su fasikanci ba za a samu wannan a gidansa ba saboda yi sa a nan ka'idar da Allah ya faɗa ka'ida ce da ta shafi kowa inda Allah subhanahu wataala ya ce al-khabisatu lil-khabisin kaga ba annabi shi kadai bane wal khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibati Abdullah bin Abbas yace babu ma zalat imra'atu nabiyyin qab wa hadha huwa al haq babu matar annabin Allah da taba yin zina a rayuwa kuma wannan shi ne gaskiya shi ya wato fassara waɗannan ayoyi ko da dai an samu matan annabawa da suka ci amanan su ba cin amanan ta sashin wato zina ne la ta sashin tauhidi ne saboda ka sa Allah ya tabbatar mana kamar matar annabi nu ai kamar matar annabi lut alaihi salam wanda Allah ya halaka ta wanda ya nuna ta sashin tauhidi ne ba ta sashin tarbiyya ba ba ta sashin wato zinace zinace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abin muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai yau mun kawo ga karshen tafsirin mu wanda muke gabatarwa a watan Ramadan Allah ya taimaka mun yi Allah mu dauki muna roƙonka ka bamu ladan abin da muka faɗe shi kuma duk ladan da ake bayarwa ga waɗanda suka yi aikin kwarai cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu samu akwai mutanen da suka nemi a sa su cikin addu'o'i muna ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu baki daya kuma muna ƙara godiya ga shugabanni waɗanda hatta a wannan shekarar da muka samu matsala ta sashin gudanar da ibada ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ci gaba da tallafawa da ƙarfafa ma al'amari na tafsiri wanda dama muna yin sa ne saboda tsira muna roƙon Allah ya taka mu shugabanni baki ɗaya da alkhairi hada da yan agaji da masu rikodin waɗanda suke ta yada wannan tafsiri da waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗawan shi kansa saboda haƙiƙa in ba dan sun taimaka ba yada tafsiri a irin wannan lokaci abu ne mai wahalan gaske Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu kuma ya kyauta ƙarshen mu ya karbi ibadar mu ya sa mu cikin waɗanda ake yanta su daga wuta a wannan wata mai albarka Allah ya kawar mana da dukkan wata fitina wannan fitina da ta shigo mana ƙasa Allah ya yaye mana ita Allah ya sa mu tsira wannan fitina ba za ta taba addinin mu ba kuma Allah ya kwato mana addinin mu ya ba mu damar gudanar da addini fiye da da Allah subhanahu wata'ala ya albarka mu zuriyar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ƙara shiryar da shugabanni ya ƙara haɗa kawunan mu kuma Allah mu ɗauki sa ƙarshen mu yayi kyau abinda muke ma Allah na laifi Allah ya gafarta mana Allah ya fi mu da kyautata tuba kafin mu mutu kuma Allah baraka wata ala muna roƙonka yanda muke son addinin ka a duniya Allah ka sa mu haɗu haka a gidan aljanna Allah ka mana sa kai ya bisa ayyuka da muke na hidima gare ka na ɗauka kamar akwai bayani da za a yi to shugabanni sun ce ba sai an gabatar da wani bayani ba amma akwai wanda ke tambaya ko shin mutane uku za su yi sallar idi wannan tambayi tana da muhimmanci kware wato hatta sallar juma'a din ita kanta ba daidai bane mu daina yin ta mutum biyu suna sallar juma'a daya yayi hudu ba dayan ya saurara ayi to ai ai ko bahaushe ya ce motsi ya fi labewa ko wanda ya dan motsa ya fi wanda magaba gaba ɗaya baya yi kuma bare ma akwai ka'ida ta usul da ake cewa ma la ku kulluhu la ku juzhu abinda ba a iya yin sa gaba ɗaya yanda aka saba ba ai bai kamata a bar shi gaba ɗaya ba sai a dan taba shi don kada in an tashi dawowa kuma a manta amma in ana dan tabawa juma'a ta zo ku biyu kun tsaya wannan ya hudu ba in aka sake juma'a sai ku ji dawowa ku manta ba amma idan ba ku tabawa karshe in ta dawo sai ta zama sabuwa so kada mu daina sallah ko da mutum biyu ne wannan gaskiya ne kuma ita ce fahimta mafi inganci eh, na tabbatar ma suna maka shaidar idan ma an tambaye ka waye shaidar ka kace ni ne da ikon Allah zan ba da hujja a ranar kiyama duk wata hujja da ake magana cewa sai mutane sun kai kaza sai a masallaci sai a birni banda ma kauye duk babu hujja kai mutum biyu sai su yi juma'a su to juma'a ke na bare kuma idi ai bai kamata mu bar idi ba saboda ka za a yi idi wannan ma za ka gan shi hatta a sahihul bukhari fahimtar ajmal bukhari kenan akwai tabi'ai da sahabbai waɗanda sun tafi haka sannan akwai dalilai da yawa za ka gani a kitabun mubni na ibn kudama ya kawo adillan nan ma saboda ka kai da matarka ma kuna iya idi a gida za ka yi kabbarorin nan amma kuma kaga idi ya bambanta da juma'a ita juma'a hudu ba sharadi ne ita kuma idi ba sai kai ba amma kabarorin nan za a yi kuma hakan ma ya fi dacewa tunda an shiga wani yanayi na fitina Allah zai fitar da mu lafiya Allah ya tsare mana imanin mu ba daidai bane mu ce ba za mu yi idi ba mu daina yin ba daidai bane mu ce ba za mu yi juma'a ba mu daina yinta. waɗannan ibadu ne bai kamata mu yi watsi da su ba mu rike kuma mu yi ta addu'a Allah ya kare shirye da mu ya tabbatar da mu akan son addinin sa har mutuwa Allah ya saka da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك